tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce muƙaddima ta talatin da ɗaya daga cikin jeren giyan muƙaddima da muke gabatarwa domin shimfida da sharan fage na raddin da muka ɗau aniya muka kinsa tsab saboda maida ma 'yan tsagera waɗanda suka ɗauko addinin kwakule na ƙoƙarin cin zarafin malaman sunna da wulaƙanta su da tozarta su da zubar masu da ƙima da mutuncin da allah maɗaukakin sarki ya masu a cikin wannan addini sannan al'ummansu suke ganin su da ƙima kuma suke ba su daraja waɗannan 'yan tsagera da suka taso a irin wannan lokacin da al'umma suke da matukan buƙatan malamansu sun zo ne domin su taya makiya addinin allah aiki a kan addinin domin su cuci addinin ruwan da su raunata shi su kyamatar da waɗanda ba musulmi ba sha'awan addinin domin za a ce kun ji yadda malamansu suke ku kalli yanda suke kaza sai a waye gari wanda ba musulmi ba bai sha'awan addinin kwata-kwata a lokaci ɗaya kuma sai su taimaki 'yan bida'a wajen tallan bid'ansu da ƙara ƙyamatan malaman ahalus sunna a lokaci ce ku kalli abin da suke faɗi dangane da malamansu wannan ɗabi'a ɗabi'a ce na waɗanda suke ƙoƙarin ɓata annabi da kuma abubuwan da annabi ya zo da shi tun a lokuta da zaman nan baya shine waɗannan suka je suka wanko suka taho da shi domin su cuci al'umman ƙasanmu da wannan muguwar ɗabi'a muguwar tada da aka ba su kwangila suka ɗauko hayanta suka ɗauko dakonta rige-rige suka ɗauko suka zo mana da ita tsammanin za su yi nasarar wannan tallar idan ka kalli aikin da waɗannan 'yan tsagera marasa mutunci da tarbiyya suka ɗauko domin su ɓata al'umman ƙasar nan su sa su zama saniyan wari ana kyaransa ana tsanansa irin wannan zamantakewan da muke yi da waɗanda ba musulmi ba za ga gaba ɗaya sun saɓa ma masadir na tashirin islami da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni kuma malamai suka yi ijimai a kansu suna cewa wai su 'yan salafiya ne mazdar na farko daga cikin masadiru ta shirin islami shine alkur'ani ai abinda suke da ya kama da ɗabi'an alkur'ani ba alkur'ani mai girma idan ka bi shi cikin al'ummomin da suka gabata kaf bai wuce mutum uku ne Allah maɗaukin sarki ya ambaci sunansu da wani ɓangare na kurakuransu ba a zamanin annabi adam ko sunan 'ya'yan shi da suka yi abin da yi Allah bai faɗi ba kako kisan kai ne da bijire ma umarnin halifa kun gano wannan da kyau ku da fito na fito da ɗan annabi adam ya yi sakamakon hukuncin da shi annabi adam ya masu wa'azi a kan cewa su gabatar da mai ƙurban fata ƙubbila min wala walam yi taƙabbal Allah ya karɓi na wannan bai karɓi na wannan ba amma ya ce zai kashe shi kuma ya kashe shi amma ƙur'ani bai kama sunan kowa ba sun kuma akwai inda na ku ƙur'anin 'yan tsagera aka faɗi sunan waɗannan matasa ku gaya mana ina ne ku zo zamanin annabin Allah annabu Nuhu Allah hallaka waɗannan mutane ya yi ya sunan waɗannan shugabannin kafircin da annabin Nuhu ya yi gwagwarmaya da su har Allah maɗaukin sarki ya hallaka su isharat ne Allah maɗaukin sarki ya riƙa yi domin duk wanda yake da wannan hali da wannan ɗabi'a da aƙidan waɗannan mutane ya dauki izina ya bari suwaye shugabannin samudawa adawa mutanen annabi shu'aib da sauransu takadaran da allah madaukin sarki ya ambaci sunansa cin cikin alkur'ani takadari na farko shine shaidan mun gano wannan sannan ta kadari na biyu shine fir'auna sai ta kadari na uku shine hamana daga nan sai ta kadari na hudu shine qarun to daga nan cikin al'ummomin da suka gabata kaf ba inda Allah madaukin sarki ya ƙara kiran wani ta kadari mun gano wannan da kyau ko shi kanshi sarki na marut akwai sunan shi a ƙur'ani ne sarki daka yanus ba tarihi ya kawo su ba kun bayyance wannan da kyau ko ba inda Allah ya ambaci sunansu a dubunnan shekaru ko da suka gabata ana ta ɗauki ba daɗi tsakanin annabawa da manzanni wajen isar da saƙonnin Allah an koyi yayin kashe annabawa da manzanni da yahudawa suka riƙa yi ana maida wasu birai ana mai da wasu aladu ana abubuwa iri-iri suna tabotan ɗagutu har allah madaukin sarki sai da ya umarci annabi dauda da annabi isa su tsine ma banu isra'ila albarka amma waɗannan tsinannin fa allah madaukin sarki bai ambaci sunansu ba yawa kuna gane shigantakan waɗannan yan tsagiran ya saba ma tsarin karantarwar musulunci gaba ɗaya wani addini ne suka zo suke son su kwakula a cikin addini su kafa ku sannan na biyu idan ka zo cikin wannan al'umman namu babu taƙadarin da Allah maɗaukin sarki ya ambace shi kakaf cikin manya-manyan taƙadaran da aka yi a makka da manya-manyan takadaran da aka yi a madina Allah maɗaukin sarki bai ambaci kowa ba sai abu lahabi in kuma akwai sunan wani fitsararren kafiri da ya tsaya gaban da'awar annabi Allah madaukakin sarki ya banke ma annabi shi da akwai sunan shi a cikin alkur'ani ga mana shi ku kalli hatsabibancin abu abu jahal shaiba umayya walid ɗan mugera da manya-manyan rukunan kafircin da suke tatsiya amma isharori kawai Allah madaukin sarki yake dangane da aikinsu wazarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa ba kaza kaza wa ma sahibukum bimajnun haka Allah madaukin sarki ta bar labarin abubuwa kai da ka san kana wannan abin inda gaske ne an yi ishara akan ka kai ta ka tsantsan jama'a mun gano wannan da kyau ko amma ina kuka ga samu kawai ku zo ku ɗauko sunayen malaman musulunci kuna cin zarafinsu wannan shine ka'idan jarhi wa ta'dil eh malaman da tarihi ya hukunta kuma ya bayyana cewa sun yi maganganu dangane da shugabannin zamaninsu da suka yi abin da ba daidai ba ku zo mana da inda malaman zamaninsu suka hau membari suka ci mutuncinsu ma gaske ne waɗannan yaran ko sun zo ne su ɓata addinin musulunci su kace-kace da sunnar annabi a wata muguwar manufa ɓoye da suka makalota suka zo za su ɓata addini to amma kafin mu zo wajen raddi a cikin wannan muƙaddima dukkanin aƙidin waɗannan yaran sai mun zo mun bayyana muku su kafin ma su cuce ku abin da ya faru kenan lokacin nan mala albani a garin nan ya ta bayanin sharrorin shi'a da abubuwan da shi'a take dauke da shi malaman garin nan suke ta ta shi aka ki ankara dangane da mugun abunsu har sai da abin ya zo ya bayyana karara to haka za mu yi waɗannan 'yan tsagera in kun gane kun fahimta falillahi alhamd in ko sai kun bari sai kun yi fargan jaji to muna cewa allah maɗaukin sarki ya kiyaye jama'a kuna gano wannan yanzu kalli da abibancin abdullahi dan ubayyi dan salul Allah madaukin sarki bai ja sunan shi a Qur'ani ba sai dai wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ya sani ya sani misali nake muku kuma shine ra'asul munafiqin wanda ya rasu annabi mai sallah still da annabi mai sallah Allah madaukin sarki da ya tashi hana aima yan uwan shi da shi a nan gaba in haka ya maimaiti sallah a annabi ya kira sunan Allah ya kira sunan ne sai da kawai tarihi cin da muna kusa da su mun iya kiyaye waye da kuma wanda aka ambace su a cikin bayanan suwa na'am bayanan tarihi da wasu sabai suka yi yanzu a ta munafukai waɗanda suka rayu a zamanin annabi da annabi ya tashi ambatan sunayensu a bai gaya ma kowa ba huzaifa ya kira kadai ce da wane da wane da wane misali in ma kuna cewa ne an an karar da wato kuma laifin da waɗancan suka yi daidai yake da kawai shugaba ya zalunce ka yi wasu abubuwa an kakkashe musulmi ya biris da abubuwan da ya faru kai magana laifi ne jama'a kuna gano wannan da kyau ku duk ku kalli abubuwan da manyan gwamnatocin kafirci suke a wancan lokacin irin su makaukis irin su kisra irin su kaisar irin su najashi a wancan lokacin kafin ya musulunta an yi magana a kansu na'am herakal kun gano wannan da kyau ku ba wanda ya magana a kansu sai dai ishara amma waɗannan kawai su zo da harka na ɓatanci ga musulmi nema ku misali ne tsuntsun kafirai madaran munafukai ƙur'ani bai yi waɗannan abubuwan ba a sai a zo gaba ɗaya malami an kashe musulmi a yankunan da kowa ya san wannan tarihin ya faru ƙarara sai yi magana to shi gina ya bar addinin musulunci sau an kashe musulmi an ɓata dukiyar musulmi yi magana ya bar musulunci ya bar sunna kun gano wannan da ke ku ku gaya mai yadda waɗannan yaran ba hawarij ba ne su mu iya fahimtansu kun gano wannan yanzu kalli tsiyan matan abu lahabi ko sunanta allah bai kira ba sai kawai ka danganta ta wa mar'atuhu hammalatul hatab akwai lokacin da wasu ƙabilun kafirai duk za mu zo fa za ku ji bayanai annabi ya turo wasu alarammomi su karantar da wasu jama'a ko su ne ma jama'ar aka kashe waɗannan alarammomin annabi ya hau mimbari ya fara addu'o'i na Allah maɗaukin sarki ya magance su ya maganin su ya hukunta su nan da nan Allah ya saukar mashi da laysa laka min al'amr shay'un al'amarin ba ka yake ba aw ya tuba alaihim aw azibahu fa innahu zalimun ba su kyauta ba amma Allah ya masu azaba ko ya karbi tuban su musulunta wannan ba naka bane mun gano wannan da kyau ko ba naka bane a baka lodana yin tsagiyar marasa mutunci ku dauko mutanen da alherin su ya ninninka abin da suke na kurakurai saboda yawan alherin ma Allah madaukin sarki ya sa ba a ganin kuskuren kuma su ba annabawa ba kuma su ba mala'iku ba waɗannan ɓannan da waɗannan marasa mutuncin suka ɗauko suka zo da shi wallahi banda ma sun zo da shi mutane sun manta ma da wannan abu to kalli kamar malam albani kamar malam jafar ka ce wai su ne suka kafa boko haram to da tsabar rashin mutunci to shi kenan in kai ba ɗan boko haram ɗin ba ne in kuma tubanka ya tabbata sosai to don Allah abin da muke roƙon ku shine na kaso so da kuka yi domin kyamatar da mutane boko haram koko suna ina ina karantar wanda kuka yi jama'a ku ce su kawo muku ku ci kuma kawai don mutum ya ja suna ya sa makan shi a ah, to sunan gadon wani ne kowa ma zai iya yi don sun ce makan sunayen salafiya kowa zai iya sa mu sunan da ya ga dama su ma yan boko haram sun yadda da cewa su yan boko haram ne misali ba suna da nawa sunan ba jama'ata a halin sunna wata wal jihad mun gano wannan yanzu jama'ata a halin sunna da gaske a halin sunna sun karbe su ta haka waɗannan ya tsagerin suke sun kalli sunan da ya fi kusa ne wanda za su iya siruntan shi su rashin mutunci ko suka sa kan makansu amma aikin da suka yi salab ba su yi ba ƙarya yi ma salab kun ji dai babu abin da yake a cikin alkur'ani wanda yake cikin ɗabi'unsu da halayensu ku hatta zamanin annabi musa da aka hana su yin su zamanin annabi musa da isa kun san da an hana su yin su rana asabar kun kani waɗanda suka jagoranci su ɗin na aka mai da su bere da aladu Allah ya mace sunansu wannan fa Allah suka saba ma kai tsaye magana ko kan shugabanni a kan membari a musulunci fa na shi ne suka zo iri-iri da fatoyi iri-iri da tarihi iri-iri suke magana kan wannan abin da ko ittifaki ba yi a kan shi ba kwaɗauko ku zo kuna cin zarafin mutane kana cewa nan an yi ittifaki wancan zai ja maka wani ittifakin jama'ar annabi kuna ganewa kana jan waɗancan nassin wannan zai ja maka waɗancan nassoshin Abun da muke ƙoƙarin karantar da mutane shine shugabanni ana kimanta su ana mutunta su ana ɗaura su akan tarbiyya na ƙware akan tsarin addini shugabanni ba su ne za su yi wa malamai ba sau da ba su san abin da Allah da annabi suka ce ba malamai ne suka san abin da Allah da annabi ya ce su ne iyayen shugabanni iyayen al'umma su ne za su ɗora shugabanni a kai ka ce malamai su shuru so da baka da kunya kenan a lalace kenan gaba daya kenan duk abin da suka je suka ɗauko na shirɓaguwa kawai shi gina ɗauka tafi shi gina su sun fi ƙarfinsu bi dokokin Allah sai da abin da suka tsara kawai shikenan kai Allah ka haƙura kai annabi ka haƙura yan tsagera sun ce ba za a bi ka ba tunda shugaba ya ce a saba maka shikenan kawai mun zama bayin da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma banda waɗannan yan tsageran sakar karu ne ba san rayuwa ba shugabannin demokradiya ne kike wannan maganganu a kansu shugabannin da suke sun yi tsananin zango shekara takwas kuma sun jahilci wani abu shi annaba ana girmama shi da kimanta shi ne da kulafawo da sauransu saboda mulki ko ko ana girmama su ne saboda malanta na shari'a idan ana girmama su saboda mulki ne a ah, to kenan suna mutuwa girmamawa ya tsaya yin tsofaffin shugabannin kasar na ana girmama su yanzu irin girmamawa da ake masu sanda suna karagar mulki saboda mulki ne malanta kuwa in shekaran kai malala gashin tinkiya da mutuwanka ana nana kimanta ka saboda shi inda za ku gane harkan ilimi ce fa addini ne fa kawai sai su ɗauki falle ɗaya saboda son zuciya su koma suna cin zarafin mutane duk waɗannan maganganun na gaya muku bai kamata ma zo ana yin su ba banda an ɗauko ɓatanci da cin mutuncin masu mutunci fi sa dole a zo a yage harkan kowa ya jita saboda sun zo su cuci al'umma annabi kamar malam albani kamar malam jafar yaro karami mara tarbiyya mara da'a wanda yake tarbiyyan kanshi ya zo ya ce wai zai ci mutuncin al'amma waɗannan bayan Allah da suka kare rayuwarsu gaba ɗaya wajen hidimta ma al'amarin addini da kuma al'umma kawai shi ginin sai a shiru sun gama da malam albani da malam jafar su jawo su malaman in sun gama da waɗannan su jawo waɗannan a lokacin da kafaran ƙasan nan suke ta pumping da matsawa wajen propagating na addininsu yan bid'a na propagating addininsu kowa na kokarin yayi su kuma waɗannan suna kokarin kayar da sunnar annabi kuma shikenan sai mu ja baki sai mu tsaye saboda muna jin tsoron za su yi mana tsageranci za ku lura da waɗannan abubuwan da kyau za mu zo za mu tattauna duk waɗannan a cikin raddi bi iznillah shi ta kamar yanda kuka sani muna kan bayanai don dangane da suwaye khawarici sau da sun mai da kalman khawarijanci kalman zagi da cin mutunci duk wanda ya saba ma ra'ayin da suke so a kai za ka zo ka ji kawai sai su danna mai kawai khawarijanci kai khawarici ai boko haram ai kaza ne saboda su cinna ka ga shugabanni a lokaci ɗaya kuma su tsoratar da al'umma kai sannan kai kanka karsashin da a wanda kake ka bari saboda kawai mai yiwa ka yi tintiɓe sakamakon kasancewan kai adama ne akan wasu kalmomi ɗan adam bai kuskure ne kuma ka yi gyaran kuskure kun tuna mu'awuya ɗan hakan asalami ku yangan shi ce ta je kiwon dabbobi a bayan gari akan duwatsu a madina kura ta cinye akuya ɗaya kun tuna ku ta ta dawo ya gaba akuya ɗaya ya sa gora ya make ta ta suma da ya ga abin da ya yi bai kyauta ba sai tausayin ta ya kama shi ya zo ya gaya ma annabi ga abin da ka yi annabi ya ce to ta ne annabi ya ci zarafin shi annabi ya ci mutuncin shi eh sai ce to shin annabi ba na ‘yantar da ita ba ba na ‘yanta ta ba ya rasulallah annabi ya ce zo da ita tana zuwa annabi ya ce mata ainihin Allah kaga faɗan da annabi ya mashi akan abin da ya yi a gabanta ya yi ita ku yin ganshi ce ba yanzu su tunanin yan tsagera kima da darajan shugabanni ya fi kima da darajan wa malamai kun gano wannan in su shugabanni direbobin demokuraɗiyya ne iyayen gidan demokuraɗiyya kuma su ne al nasara kenan demokuraɗiyya da al-yahudu nasara ya fi alkur'ani da sunna ya fi allah da annabi tunda masu dakon maganganun allah da annabi su ne malamai ba su da kima da daraja a idan 'yan tsagera saboda haka abin da suke da kuma ba zai daraja ba amma abin da shugabanni ke dako wanda al-yahudu wan nasara suka gina yafi abin da malamai suke dauke da shi kawai dan an yi kuskure in ma fa ya tabbata kuskuren ne an yi magana akan membari dangane da wasu banna da aka yi ma musulunci da al'ummar musulmi ku zo ku dinga cin mutuncin malamanmu za mu zo wajen mai da martani za mu fito muku da kasusuwan da ai wasu daga cikin kafiran kafan nan suka yi sai mu ji wani martani kuka mai dama waɗannan kasusuwar sai mun kalubalance ku wallahi da waɗannan ku sa abin da kuke yi lokacin zaben nan da ya gabata maganganun da suka rika yi maganganu ne masu kyau na maganganu ne masu kyau yara ƙanana jahilan banza waɗanda ba su karatu ba ku zo kuna cin mutuncin malamai ba ku binciken komi na ilimi ba kun je kun zauna gaban waɗanda suke hatsari bai ne sun ɓata muku tunani ku kawo mana wannan fitina ƙasan nan in gyara kuka zo sai ku shi to jama'a magana kan shugabanni da ɗaukan zafi a kan mimbari akan kaza akan kaza ba fa daidai ne. wannan kuskure ne ya saba ma ka'idan manhaji ga yanda ake ga yanda ake yi wanda yake ma sai karɓa ya gyara ma ba ma a san an yi ba kai ma kana jin wa'azin wani sai ka je ya ɗauko wannan zabin sai ka Allah gafarta ma wani kaga lokacin nan ya saba ma abin da yake daidai a wannan kuskure ne simple as abcd an gyara dubban nan an gyara kowace irin kuskure a kawai sai ku zo kuna jin sunan malamai kuna ɓata su kuna harbin su da kalmomi na fidda su cikin addinin musulunci da hikimomi to sai shiru a rabu da ku ku ɓata addini to kun gama ɓata addinin ku ne za ku shiga cikin garuruwa wajen karantar da mutane jama kun san ɓannan da suka yi to sun zubar da darajojin malamai kaf iyayen gidansu waɗanda suke ɗauke da makamai a dazuzzuka suna zuwa kawai sai su kwashe mutane saboda babu wani wanda yake kiwon jama'an ya nuna masa abin da waɗancan suke ba daidai ba ne saboda sun riga sun gama cin mutuncin malaman iyayen gidansu da suka ɗauke makamai suka ma hukuma a dazuzzuka suna zuwa suka ce ku zo mu je bin su kawai za a yi saboda babu wanda zai ce ka aji kun gano wannan da kyau ku Allah maraukin sarki shirya don kun san mun yi bayani dangane da ƙungiyar farko na khawarij su ne almahkamatul ula ko kuma mun ji alakansu da ƙidan waɗannan 'yan tsageren haka to muna jin ƙungiya na biyu na su waɗannan khawarijawa su ne al'azarika mabiya fi ko to mun kwana inda ma da ya ce wa zakara shaharu satani a ƙa'idahun babban malami shaharu sattani duk da yana da matsaloli na aƙida shi kan shi an bayyance wannan su waɗannan yan tsageren ka ɗauko sai su yi in mutum na da matsalan aƙida to ka zubar da komi na shi ko gaskiya ya faɗa a nemo wani mu abin da muka fahimta addini ba wanda yake da muguwar aƙida ta ƙarshe da ya kai shaiɗan. in kuma akwai wanda yake sa'an shaiɗan ne a wajen muguwar aƙida to kawo shi shi da Allah maɗaukin sarki ya kai tsaye ba tare da shamaki ba kun gano wannan amma shi ko wani shi da ya gaya ma abu horera bayani dangane da darajan ayatul kursi annabi cewa ya sadakaka wa huwa ka zo kaga shi makadeci ne da shaidan annabi amma yancin da ya gaskiya an karba haka ne to duk wanda ya zo ita kalmar hikima zalatul mu'min ce in ka ganta ga kowa ya an shi kayanka mun gano wannan da kyau ko akwai wakan da annabi ya ja ya ce wannan mafi gaskiyan kalma da wani mawaki ya faɗi shi ne wa labib kawo ƙur'ani ya ce su mawaka gawun ne amma yau gashi ya faɗi alheri annabi ya ce gaskiya ce ka zama adali la shan'a shan'ana ƙaumin ala Allah adilo ta'dilu idilo huwa aqrabu littaqwa bannan da wanda yake da ita ta yi daidai da abin da yake hujja da ta sha amma abin da ya kawo bai da alaƙa da bid'an da yake a kanta me zana ba za a ɗauka ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko mu fatan mu shine kafaran da suke ko'ina a duniya zo su musulunta ba Allah ka shiryar da mu shi sa ƙarara na kawo na ce wa zakara shaharu satani al'imam a shaharu satani ya ambaci a khawarij fa ya ƙuli na cewa inna a hamma bida'ahum hiya mafi mahimmancin bidoyin waɗannan azarika da muke magana a su ga su guda takwas na farko takfir suwahun minal musulmina su waɗannan hawari al'azarika suna kafarta duk wani musulmi in su, kamar yadda duk waɗannan yin tsageren in dai ba addinin tsagerenci ka shiga ba to kai ɗan bida ne kai ka fita manhaji kai ba hawariji ne kai ɗan boko haram ne sharri da kage iri-iri ma'ana su kaɗai ne na Allah to haka su waɗannan khawarij al'azarika duk wanda ba su ba ƙarƙashin fahimta irin tasu to ba musulmi ba ne ku kalli alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da ƙidan waɗannan 'yan tsagiran da kuma ayyukansu na biyu takfirul ƙa'ada su waɗannan al'azarika suna kafirta ‘yan uwansu na aƙida da suka ƙi bin siyaƙi ko don tsufa ko gurguntaka ko rashin lafiya ko tsoro ko abin da ya kama da haka sun zauna a gida ba za su je ba to suna kafirta su dama waɗanda fa ba su ba waɗanda ba su yadda da ƙidansu ba to ai waɗannan a wurinsu kafirai ne ba a maganansu ma kwata-kwata ku gano wannan da kyau ku ba a maganansu in ka ji ba khawarij ya ce qa'ada kamar yadda waɗannan yan tsagerin suke jifan malaman sunna da cewa wai yan qa'adiyya ne ƙarya suke yi su ne qa'adiyyan zaka zo ka ci suna neman su wawaitar da hankalin jami'an tsaro ne a kansu kun bayyance wannan su yaudari al'umma domin kar a haska su a gane su Allah ya mun haska ku fes sai an gan ku sai dai sakacin da ake da shi a kasan abokku in bannan ku da tsiya ta kunkuye girma aka rasa yadda za a yi da ku a zo ana yawo da kasusuwa ana sha ku ji gashi fa sun faɗa an ƙi ji an ƙi a nemi a ji haƙiƙanin yadda al'amarin yake an koma ana ta da barbaru da shirme an gano wannan su suna maganin yan uwansu ne na jikinsu da suke harkan tafiyan tare aƙida ɗari bisa ɗari ba mis sai za a kai ma wasu musulmi hari a karkashe su kun san ɗabi'an khawarij su musulmi ne matsalansu ‘yan tsagera musulmi ne matsalansu musulmin ma malamai kun gane wannan da kyau su ba su da kes da wani munafiki ba su da kes da wani azzalimi su wani kes tsakaninsu da wani fasiki duk wani matuci dan bid'a shahararre a bid'an ba su da kes da shi wane ne malami ahlus sunna wannan shine matsalan ‘yan tsagera shine za ta mai kwakula ana cin zarafin shi kuma haka aqidan khawarij take to su waɗannan ka'adan ƴan uwansu ne na jini a cikin ɓanna sai suka kirin su yaƙi da sun ce katire ne su ma sun shigar da su daga cikin sauran jama'a yanzu mutanen maiduguri da yobe idan ƴan boko haram za su je kai hari za su bi su to za ba sun kafarta su sa suka zo kan mai uwa da wabi suke na kisa su a wurin khawarij sauran jama'an da ba su shiga cikin aƙidansu ba ba su kiransu ma da ƙa'ada ko ƙa'adiyya ba sa ma kiransu da wannan fara suke ce musu suna ce ma 'yan uwansu ƙa'adiyya ne kun gane wannan waɗanda suke tare da su a majalisi tare a komi iri ɗaya tare ku zo mu je su ce sun ki saboda uzuri kaza saboda uzuri kaza saboda uzuri kaza shi yasa hatta musulmi a cikin alkur'ani waɗanda Allah ya ba su hanzari cewa ba sai sun je jihadi ba saboda lalurori ana kiransu da ka'ada waɗanda suka ƙi zuwa kuma sun nuna ana tare da su su ma ana kiransu da ka'ada sun ku jahile ne Ku san me kuke ciki za mu kawo ayoyin da aka gwabza tsakanin su waɗannan isu isu dangane da hukuncin waɗannan ka'adiyar jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku in yarfa ne da cin mutunci duk mun sa waɗannan abubuwan fa ka ɗauko sunan mutum abin da ba nashi ba ka ƙaƙa ba mashi wai wa ma zai yadda a najeriya mai hankali ka ce malam albani da malam jafar in boko haram ne wani mai hankali zai yadda da wani in ban da dama hassada da ƙiyata ci zuciyar mutum idan malam albani da malam jafar sun je wa'azi mai duguri yan boko haram sun zo wurin daga haka sun zama 'yan boko haram sai da na ali da khawarij 'yan majalisun shi ne kuma sojojin shi ne shiya sunan shi ko mai yada shi fada da mu'awaya ba kan waɗannan ba ne mu'awaya yana cewa in har ba kai ka sa sun su kashe sai na usman ba kuma ba ka tare da su ka ba mu su mu hukunta su in kai sun bi ƙarfinka duk ba shi ya da waɗannan matsalolin ba an taɓa ce ma yadda na khawarij ne bai tare da su kuma kenan duk wanda ya lalace daga cikin wanda kake tare da shi shi ke nan hukuncin wannan sai ya shafe ka a to in haka ne me yasa ba ku hukunta matan fir'auna da hukuncin mijinta me yasa ba ku hukunta annabi nuhu da annabi lot da hukuncin matansu ba ba suna tare ba in dai tarayya na sa hukuncin wani ya hau kan wani wala ta zuru wa ziratun wizara ukura ba ta aiki bun gano wannan sai mu ji ku hukunta annabi nuhu da hukuncin ɗan shi mana sai ku hukunta annabi da hukuncin su abu ɗalib ba suna tare ba sa abdullahi ɗan ubayi ɗan salul a masallacin wa suke sallah in za a yaƙi da suwa ake tafiya in sun mutuwa ke musu sallah ba annabi ne ke yi ba ba sahabai ke bin sallan ba umar bai taba tsaya ma gaban annabi ce bai da'ai ba kuma akwai shugaban da ya kai manzan Allah ne me yasa ba hukunta annabi da wancan hukuncin ba ko ku tsabar rashin kunya ku ba ku da mutunci ku ɗauko abu na ƙarya malami ya zo wa'azi kowane tarka-tarka zai zo ya ce shi ma ya zo ya ci ya zo da hamasan addini ya zo yana nuna cewa musulunci yake za a ja shi a jika sai ɓannan shi ta bayyana aka zo aka yi kasusuwa barkatai aka tallata aka ce a hankali da shi ku gano wannan da kyau ku a kuma har yau still kana nan kana ƙoƙarin ɓatanci misalin wannan misalin duk waɗanda ake zargi da cin kuɗin gwamnati suwaye ku ce mai 'yan boko wanda ba dan boko ba wanda ya ba bashi akai ba ya san yadda zai ci kudin gwamnati ne in an kama su ana kamo lakcarorinsu da shugabannin jami'o'i da kaza da kaza da suka yi laifin da suka karantar da su haka kawai zai iya cin kudin gwamnati in ba a makaranta ya koya ba <laughs> jaba haka ne ina mamakin wannan abubuwan musulunci kaɗai aka rena fa a ƙasar nan yau da wani kirista ko wani ba yahudi a kasan nan zai wani abin da ba daidai ba ba a danganta shi da addinin shi ba ba a danganta shi da shi da wa ke danganta da addini sai musulmi ne wadda wannan addinin bush ne shi ya fara cin mutuncin musulmi a haka ne waɗannan ya tsagerin suka ɗauko shi yasa tun a baya muka gaya maka orientalist ne su al-mustashrikun ne sun zo ne su ɓata addinin musulunci kaf domin 'yan uwansu turawan yamma su samu su zo su ci mutuncin addini su ƙarasa ɓannan da suka yi lokacin da suka kawar da daular usmaniya yasa waɗannan yin tsagiyaran dole ne ku yi takakon game da su ba za mu bar waɗannan abubuwan su ci gaba ba muna da tarihi a hannunmu aikin magabatanmu ba za mu taɓa yadda ya tafi a banza ba kun gano wannan shi za mu magana kan ƙa'ada ko ƙa'adiyya da suka ce muƙaddima ce mai zaman kanta Allah ka shirya da mu na uku ibahatu qatl atfalil mukhalifin wa nisa'ahum sun halattar da duk wanda ya saba ma aqidan su da tsarinsu, su ko da ƙaramin yaro ne a kashe shi ko da na ciki ne sannan mata ma ana kashe su a aƙidansu ba wanda yake sha ya tsira idan khawarij suka faɗo garinsu la sagiran wala kabira rijalan wani sa'a kan mai uwa da wabi kun gano wannan da kyau ku na hudu iskatun rajmi an zane su waɗannan khawarij al'azariƙa sun ce ba maganan jefe mazinaci iz laysa fil qur'ani zikruhu saboda ba ambaci wannan cikin qur'ani ba ba magana wani jefi mazinaci kaga anan aqidan ta daidai da mu'tazila na biyar alhukumu bi anna al-mushrikin fi nari ma abaihim suka ce ƴaƴan mushrikai suna wuta tare da iyayensu domin hukuncin wa uba hukuncin ɗa kaga inda aqidan khawarij al-azhar kai daidai da aqida da fahimtar yan tsagera idan ɗanka ya lalace to kai ne idan ɗalibinka ya lalace to kai ne kuna fahimtar wannan cin da misali sun ce waɗannan yaran da suka ɗauki makami ai da suna halattar karatuttuka da wa'azozin malaman sunna saboda haka malaman ne suka sa su haka ne to su ma zarika sun ce yayan mashirakai suna wuta saboda iyayensa suka haife su kuna gane wannan da kyau ku to duk aqidan iri ɗaya ne a ƙala maka laifin da wani yayi saboda kawai ana jin haushinka ana kinka an rasa yadda za a yi ba ɓata ka kuma ɓata da awarka A na shida a taƙiyya ja'iza bai halatta yin taƙiya ba shi ba kawarije duk abin da ya in ka kira shi ko wahala ka gani da kisa ko ka da gaskiya mun gane wannan kai zo nan waye mari gwamnan can ce ne ko da ko za a sa ka a bindigan harbo jirgi ne a tarwatsa ka ka ɓoye ka sha shagide ka koma gefe ka tuba suka ce ba ta mun gane wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna wai ta kiya irin wannan koko ta kiya irin ta 'yan shi'a ƙaunan wa amalan aiki da magana suka ce bai halatta ba na bakwai takfiru manar kabal kabera suna da ƙidan cewa duk mutumin da ya aikata saɓo babba kamar ƙarya cin amana saba alkawari zina luwaɗi da sauransu to wannan ya kafarta kawai na takwas ijtama'at al-azariqa ala man irtakaba su waɗannan azariqa sun yi ittifaki akan ko ijma'i akan duk wanda ya aikata babban zunubi minal kabair daga cikin kaba'irul zunub kafara wanda ya kafirta kawai kufur milla kuma kafirci na barin musulunci gaba daya kharaja bihi an islami jumlatan gaba daya malam ya hada kayan shi ya bar musulunci wa kunu mukhalladan fin kuma in ya shiga wuta ba shi ba fita ma sa'irar kufari konkoso da konkoso da sauran manyan kafirai zai zauna a cikin wuta kai kawai daga kayi babban zunubi yanzu su waɗannan 'yan tsageren da ke cin mutuncin malaman sunna musamman malam albani da malam jafar ba wa'azin da suke a kan mimbari sun dauke shi kabira ne daga cin irin zunubi ba shi ne suka fitar da su addini gaba ɗaya in sun shiga wata ba za su fita ba kun gano wannan suna tare da manyan arna irin yadda ya kamata a ci zarafi a yi maganganu kansu jamu Dan safwan irin su bishirin muraisi irin su ja'ad ɗan dirham irin su abdullahi Dan saba al-yahudi irin su abdullahi Dan salul eh irin su abu al'ajubba'i da manya-manyan takadare irin su gafiki irin su ashtar irin su mustailamatul kazzab duk waɗannan matsiyatan wai su ake danganta da su mal alban da malar jafar ba kun gano wannan so da zalunci wannan aƙidan 'yan tsagiyar na aƙida ne na kawarici kana aikata laifi da ƙyar? sun waje da kairot su da za a ɗauko su ba ɗora su a kan sikeli wani cikinsu ko aure ba za ka ba shi ba wanda aka ba shi ma za a karba inda wannan sikelin da suke awo da shi ne a auna su kafin su ba mutumin kirki balantana kuma kawai tuntube ne fa wanda bai ta karya karya ba wai malami ya kan mimbar ya yi shi kenan ya cancanci duk wannan wulaƙancin da wannan tsiwon da wannan rashin mutuncin Allah shi kyauta wastadallu bi kufri iblis sai suka kaba hujja da kafircin iblis kun sa a baya mun yi wata magana na ce muku za mu tare ta a gaba ko kun tuna ai mun ce mun gode ma Allah malam alban da malam Jafar in maki za a bayar a wajen makin ayyukan da suke da sauransu to mu ce sun fada abu daya a kaddara sun ci 99 suna da mai kenan suna da a kenan ko distinction to waɗannan idan kai tara daidai sai ka fada daya to wannan ɗayan ya rusa mai alheranka duka a bisa ƙidansu su ba su da muwazana ba baina sayiat wal hasanat za ka kiran aƙidan hawarici ƙin yadda da muwazana shi kanshi Allah idan aka je lahira me zai yi muwazana zai yi sau da za a zo da ladanka ne da me da zunubinka a auna akwai mutumin da zai je da mujalladai barkate annabi ya ba da labari cikin hadisin Buhari. zunubai ne ga sunan iya ganinka bai taba aikin alheri ba tun da ya zo duniya Allahumma ya taɓa furta la ilaha illallah amma sai da ya ci muriyanta a lahira akwai mutumin da yake da fahimtan bai ma yadda in ya ɗauki wani mataki Allah zai iya tada shi a lahira ba mai hukuncin mutumin da ya musa tashin kiyama da tada bayi amma da ya je lahira aka tambaye shi kai me yasa ka wannan ɗanyen aikin ya ci tsoronka Allah aka ce tashi ka shiga aljanna ba muwazana ba ce Wani naba'ul mawazin alqista da Allah ya ce me za a yi da wannan ma'aunin sai ce wannan na Allah ne ah, to ko ina naku kun gane ko ina naku yanzu lokacin da khatib ya abin da ya yi ba mu wazana aka yi ba na wazana aka yi ga gamidiya abin da ta yi wannan mutumin da ya abin da ya yi annaba bayan an yi sallar la'asar da shi ya ce an yi la'asar nan da ka yi ce ce ka Allah ya fi maka Allah ya saukar da innal hasanat ya zai hibna sayyi'at ya ce wai bid'an mawazana ce wannan to waye asalin dan bid'an kenan to barka ji ga inda aqidan ta fito nan aqida ce ta khawarij za ta bayyana muku ɗari bisa ɗari. wasu bi kufur iblis su waɗannan 'yan azarika sun kaba hujja da cewa shi Allah ya ce iblis kafiri ne wa ƙwaro suka ce marta kaba illa kabira zunubi ɗaya iblis ne haisu umira bi sujudi a san da aka umarce shi da yin sujada li adam alaihi salam famtana'a ya kujeran naƙi yaƙi wa illa in da wannan zunubi fa huwa arifun bi wahad bi wahdaniyati Allah ta'ala ai iblis ƙwararren masani ne game da tuwon Allah bai da wani zunubi ko ɗaya in kuma da akwai da an mai tasau ai bayan da yawancin laifin to raka ɗayan nan da ya yi kwandemin wancan duka su a kidan su Aisha dan musulmi ne cikakken musulmi ne wannan umarni ɗaya da ya saba shi mai da shi kafiri sau da haka a ƙidan waɗannan 'yan tsageren wanda waɗannan iyayen gidansu khawarij al'azarika suka fitar shi ne kana aikata laifi kwaya ɗai gyal bam kabar addinin musulunci kamar yadda shaɗan zunubi ɗaya ya yi ƙyat ya bar musulunci ya sun ce ai iblis mawahidi ne kawai zunubi ɗaya ya yi bai sujada ba ɗaya ne gyal yi ma shugaba ta waye ya bar musulunci to kai ma kana magana kan shugaba to da kai da iblis tafiyan ku ɗaya duk alherin bam ya fashe shikenan kawai ka zama ne shi za su ke wannan hukunci hukuncin da suke ku gaya min yadda yaran nan ba khawarij ba ne suke ɗibo irin waɗannan madaran aƙidin khawarijawa suke zuwa da shi kuma suke yarfa ma wasu khawarijanci don a kore a sha da kalali jama'a kuna lura da waɗannan bayanan da kyau kuna lura duk abin da muke lissafowa sun da daga sun yi kaza dan tsagera tsirewa da dariya yake jalare aicin da ya magana kan shugabannin demokaradiyya duk qur'anin da ya haddace a banza duk hadisan da ya karantar a banza duk wa'azi da shi da jama'a da ya a banza kun gano wannan da kyau saboda kawai wa'azi akan mimbari cewa an kashe musulmi a yalwan dam da gari kaza da gari kaza ba a ɗauki mataki ba kuma ba a yadda ba ba daidai ba ne wanda tsarin mulki kuma wannan ba laifi ba ne kai ne ma tsarin mulki zai mai da kai ba kawari je sai mun zo ɓangaren mukaddima akan wannan za ta sha kanka muna faɗin wannan ne domin si maza su je su samu masana si masa bayani kafin ma mu isu wurin duk abubuwan da muke faɗi muna faɗi ne domin wanda yake son ya sha kanmu kafin mu isu ya shirya kafin mu zo din shin na baka san gaiba ba kai baka san me za mu faɗi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko mala yace wa yudifu shahr sakani ila bid'ihim hazihi bid'atun jadida shi shari ni da ya zo ma tare da wannan bid'an nasu sai da yawan komo su wata bid'a ful ya zo ya ce <clears throat> fa ya ƙulu wata hallo kufur amana allati amara Allah <clears throat> ta'ala bi ada'iha wa qalu inna mukhalifina zumuna fala dawo adawa na ilaihim suka kawo <clears throat> wata bid'a cewa duk wanda ya saba masu a aƙidansu a fahimtansu mushriki ne kamar da yadda kun san tsagera su ma duk wanda bai ya saba masu bi addinin kwakule to ba ba salafi ne kun gano wannan da kyau ku za ka zo ka ce masu munji da da suwa ake koyi ba sahabai ba ba su ne salaf ba da Allah wa sahabai suke makwakula irin naku ku kawo mana eh suwaye ku kawo mana sayyidina abubakar waye makwakuli sayyidina umar waye makwakuli kaza kaza waye makwakuli hatta annaba hana kwakuli yayi dangane da abin da ya shafi mutum yazo yana leka maka gida yana son ya hango abin da aka hana shi yace to me amfanin sallama da neman izini ba dan ba a son gaga abin da ke ciki bane ko har bincike da kibiya ka fasa idan banza a <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko duk waɗannan nusus ɗin su waɗannan ko suna ondaretin musulunci suna ondaretin malaman musulmi ne ba su san me ke cikin wannan harkar addinin ba sun je sun zauna ne kawai a gaban wasu hatsabibai a ɗauko wancan malami a ci zarafin shi a ɗauko wancan a ci zarafin shi to wani aka koya masu to sai suka zo kasan nan suka ga wasu manyan malamai ne ya kamata su masu kwaikwayi wancan abin da aka yi aka koya musu shine sai suka zo suka fada gaɗa a gici kun gano wannan da kyau ku shine su ma suka fara in ga taba sai su wai ai ilmul jarh wa ta'dil ne an ɗauko maganar hadisi a dama da hadisin annabi da shugabanni dama matsayinsa ɗaya ne E, matsayinsa ɗaya ne kuma duk wanda malaman jarhuwar ta'adili suka hukunta shi cewa matrokun ko suka ce kaza ko suka ce kaza dama bin shi baya suke da cin mutuncin shi da cin zarafin shi da ɓannan suna da kaza da kaza da suke kenan ku koma ku karatu ku ƙidahumai ne yau da zama muka yi a ce ba mu san wannan ilimin ba ba koyar da mu ba kuma ba wanda ya iya kasan sai su to da Allah madaukin sarki ya kiyaye bannan da za su yi Allah yawa da shi ba su ma san ilimin ba su marasa kunya ne kawai ke su maka suwa ne ne su imam malik suke masa haka ai ga wani ya magana kan shugaban zamaninsu ga abin da malamai suka faɗi a kan shi ko kawo tun da kan kan kowa <clears throat> mu kuma za mu lissafo muku wanda suke waɗannan abubuwan tun daga kan wanda aka yi ma'annabi kun gano wannan da kyau ku har zamanin shehu usman dan bodiyo sai mun shiga za ku koma bincike da makaranta ku koma mu mun mun gama rubuta mukaddima din mu gaba ɗaya kawai kabuwa muke muna ɗaukowa Allah ka shiryar da mu to su sun ce duk mutumin da yake mushiriki ne ya saba musu to ba su ba shi amana sannan duk wanda aka ba shi amana daga cikinsu ya ci amana ya zama kafiri magana ko hudda kowace iri ba za a ƙari da shi ba wannan kafiri ne kun gano wannan da kyau ko wannan hawarijanci ne to wannan a takaicin takaitawa jama'a tsoron cinye lokaci su ne khawarij na biyu daga cikin ƙungiyoyinsu masu suna a zarika kurga kiyayewa kun ji ɓannansu yanzu alherin wannan mukaddiman shine duk waɗannan khawarij da ake magana kansu akwai waɗanda ba taɓa jinsu ba da aƙidinsu suna kawai suke ji yanzu sun gane akwai almahakamatul ula ga aƙidinsu da ayyukansu yanzu sun ji kuma wa sun ji a zariƙa? su kuma gana su tsayar sannan ga yadda suke kamanceceniya da suwa da waɗannan 'yan tsagiyar masu addinin ƙwaƙuli alfirkatar salisa ƙungiya ta uku ta khawarij wa min firakihim Najada ko annajada na hukun su ne annajada ana ce musu najadat ne saboda sun karkasu ko kuma al'azariya al'azariya al'azariya ana ce masa al'azariya ne saboda suna ba da uziri ga duk wanda ya aikata wani aiki da jahilci bai san ilimin abun ba to sai ce a ba shi uziri a ba shi uziri amma sauran khawarij ba su ba da uziri wai don ba ka sani ba wannan aƙida ne daga cin aƙidunwa khawarij annajada suna ba da uzirin jahilci sauran khawarij kuma ba su yadda a baka uziri da jahilci ba in dai ka yi laifi ka sani baka sani ba za su banka ma kaulatan kawai in kuma kai suna neman su kore ka a salafiya sai su a yi laifi ka za ina kawai waje fita fita fita amma kawai an bulokin ɗinka <laughs> mun bai wannan kaga waɗanda ya tsagerar da su waɗanda abubuwa gaskiya da ba su yi ba to su waɗannan an najada atba'un najada buna amir alhanafi su mabiyan wani hatsabibi ne mai suna a najadatu ɗan amir alhanafi wa kanamin sha'anihi yana daga cikin sha'anin najada annahu kharaja min al-yamama shi daga garin yamama ya fito ma askari yana tafe da rundunan shi yuridun lahoka bil azarika ya taho ne je ya haɗu da waɗancan azarika da muka ji suna faɗa kun gane ko a basara ko ana ta kausawa da su fasta kabalahu abu fudaik sai abu fudaik ya haɗu da su kun san mun yi bayani a baya cewa abu fudaik ya samu matsala da su a zarika ya bar su ko watsiya bin al-aswad al-hanafi ya da waɗannan fi tsa'ifatin ladina khalafu nafi bin al-azraq waɗanda suka samu saɓani da nafi ɗan azraq shugaban azarika suka ɓalle daga sojojin shi muka ji cewa sakamakon wannan ɓallewan da aka rika samu tsakaninsu wannan ya taimaka wajen samun nasara a kansu to su waɗannan najada sun ɗibo sojoji za a je su ƙara ma azariga ƙarfi sai suka haɗu da waɗannan su abu fudek da tsiya <clears throat> fa akhbaruhu bima ahadathahu nafi sai suka ba shi labarin abubuwan kurakure da nafi ya faɗa ma min khilaf na abubuwan da ya na saɓa ma aqidan su na khawarij bi takfir al-qa'ada ta yadda ya kafirta ma 'yan uwansu da basu raka su yaƙi ba wasa'irul ahadas da wasu abubuwa da suka faru wal bid'a da abubuwan da suke zargi yayi na bid'a na bid'o'i saboda haka suka ce shi ma ya kafurta bai halatta bi shi ba wa baya'u najada nan da nan sai suka da suke ma najada mubaya'a wa sammuhu amirul mu'minina shi ma aka rada mai amirul mu'minina kun ga wannan da kyau ku yanzu kaga kungiya ta uku ta bayyana kuma kun ji dalilin bayyananta to za ka zo za ka ji aƙidinsu manufofinsu ayyukansu tsiyatakunsu iri-iri kuma sai a haɗa da aƙidin 'yan tsageren nan masu addinin ƙwaƙuli sai ka ji yaya ka ɗauko tsiyan suka zo da shi jama'ar alamu kuna gano wannan da kyau ko wannan ko zai faru ne in allah madaukin sarki ya raya mu da rai da lafiya a muƙaddima ta talatin da ɗaya za ku ji wannan da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu talatin da ɗaya ne wannan? ok ta talatin da biyu talatin da biyu sai a muƙaddima talatin da biyu insha Allah muke cewa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu